Bismillahirrahmanirrahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai zamanin ma yau kashi na goma sha takwas. Barista Suleiman bai ƙasa gwiwa ba ya ci gaba da gasa mata maganganu masu ɗacin gaske. Ina mai miki albishir da cewa na yi miki tanadi a gidana na baƙin ciki da kunci. Wallahi Salma sai na ƙuntata wa rayuwarki sai na sa kin tsana kanki da kanki ban banza iri iska mara tarbiyya wulaƙantatta duk munin kalma haka barista zai kalli salma ya jefe ta da ita sai da ya gama mata zagin ƙari dangi sannan ya tashi tare da zura hannun shi a cikin aljihuri ga shadda jikinsa ya ɗauko two bundles na one thousand making two hundred thousand. sai da dubi gefen fuskar ta jefa mata yana cewa gashi nan ki hidimar biki dama na san sun fi komai daraja a wurin ki domin ta dalilin suke ka sayar da darajar ki da ya mace daga haka ya juya abinsa ya bar salma cikin tsananin takaici da bakin ciki tana ganin ya fita ta sako daga kan kujera ta zube a ƙasa ta kifa kanta a gefen kujera ta fashe da kuka sai dai zai tarbe kwana ɗaya da wuni ɗaya kafin ya farfaɗo sai lokacin ya bada labarin abin da rahita yi masa nan take hajiya da talba ta ciro wayarta ta kira nan ba ba tana je soye ba ta ɗauka bata ko za sauraron gaisuwar da soyayya take mata ba ta rufe ta da zaki da tsinuwa ba ina shege yarinyar da ke kawo min tsinanniya yadda ba wallahi sai na sanadiyar karewar rayuwarta da take a prison subhanallah Hajiya ni me nawa a ciki fi sabi da zaki ce zan kare rayuwata a prison. Ita dai da ta nemi salwanta rayuwar danki zaki nema. Idan kin ga dama Hajiya ba hirzin ba ko kashe ta zaki ba abin da ya shafe ni. zan tsinda ya ja ruwa shi ruwa kan doka. Rufe min baki soyayya ba kafin ki kawo ta me na gaya miki. Hajiya cewa kika kan na kawo miki da iska. To banda abin ki Hajiya diyawan duniya kin taba ganin iska ta haifa da? Ai sai dai ku mutanen banza ku haifa mata 'ya'ya. saboda haka ban san inda rayi take ba kuma wallahi tallahi a wannan karan idan wannan talallan din naki dan wa yar mutane fyaɗe ko ta ce za ta raba ni da ke ai ba ki kaɗai kika iya tijara ba ko da can da kika ga ina kyale ki dan ina mura yan kuɗaɗen ki ne kuma ki saurari kiran alƙali kafin hajiya sarar ta magana soyayya ba ta katse kiran dama tun lokacin da soyayya ba ta fara magana ta yi mutuwa tsaye ko kaɗan ba ta taɓa tsammanin soyayya ba ta iya tijara har haka ba ashe kwallo shegiya ce jiki ya sanya hajiya saratu ta dawo ta zauna akan kujerar robar da ke aje a gaban gadon yazid mom mutum gina so na cigaba da rayuwa ki dawo min da matata wallahi mom idan babu salma a tare da ni mutuwa zan yi ya ƙara shi magana hawaye na bin kumatansa so sai ran hajiya sarati ya ƙara ɓaci a kubule ta kalli zid ta ce zid ya kamata zuwa yanzu ka fitar da salma daga ranka domin taimaka nisa dama can ba ku dace da juna ba ya isa mum na ce ya ishe ki idan abu za ki idamun da salma ba ina gargaɗin ki da kada ki sake furta kalmar rashin dacewa a tsakaninmu cikin da madaukakiyar mamaki hajiya sarati take kallon tilan ɗanta kafin ta yi fantin ta ce zid ni kake gaya magana banza akan wata watsatsiyar baki dace yarinya wani irin zabura ya zai bai domin ce yake tamfa mun ta yayyafa masa ruwan zafi cike da fasara da rashin kunya ya ce mom please ki iya bakin ki wallahi akan salma sadauki da ubun kowa zan iya batawa ki daina ganin kece ki kafi a halin yanzu na fi kauna salma fiye da ke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zid ko dai dukan da ya taimaka aka ya juye maka kwakwalwa wani mugun kallo ya mata kamar ba mahaifiyarsa ba sanai ta bandejin da aka ɗora masa a kansa ya kalla hannunsa da karin ruwa ke jiki fiskewa ya yi miƙe cikin gigicewa hajiya sarar ta bisa tana mai faɗa Zid, me ke damun ka ne? Ko dai ka samu matsala a ka ne? Banza ya mata, ya shiga motar ta, jiran ta yi ta so ta buɗe ta shiga mazaunin tuƙi. Kallon ta ran saɓace ce, zan da ya samu sun. In dai har baki dawo min da matata ba sai na zame wa iyayenta masifa wallahi. Kin san dai tsafsan iya ko? Kar ki manta akan ido na kika kashe mahaifina wato talba. Duk duk ta ya hau bugawa. Wani sarawa ta yi, ta sauke ta akan zid. Gumi na tsatsafo mata. Wani ma'aikacin ne ya gaya maka wannan? Hmm, mom kenan. a gaba na kika gashe shi na gaya miki ne don ki san ina sanar da abin da kika yi kuma wallahi kika hana na samun salama hmm. ya faɗa yana kauda kansa wani kaɗawa cikin da yi tare da shiga dima ai na san wannan kwartan ɗan nata zai iya aikatawa yanzu dai ban ga laifin ki ba sai shikin bakin jinin da yake fama da shi anya ba zan ji kai ki sha da yusuf ba yarinya sai bakin jinin tsiya yanzu gidan saratan ma ba za su baki kaya ba rahitin da nake duk kazanta ta ki uwar daki na ce ban taba ganin kazama irin ki ba kin ma daina wari sai doyin mushe ni fa bana wari rai ta faɗa tana gefe da kanta in ji uban ke ce miki ba kya wari sheki ya kai duk kwata baki sai ka ce rababban masai gashi kin fara kirgar dangi sai shekin kazanta gidan ki ma kina sallah wata rana ina yi shi yasa masifu suka yi miki yawa mana gidan ure ki dinga sallah ko ki haska ka dinga karban ma aiki to aiki ma ba kya sallah da zafi mari so ba ta yi mata sannan suka wuce zuwa gidan matar da za ta kai ta tafiya suka yi ba mai nisa ba kafin suka karasu ubangiji ne sai mai gadi Gidan ya cika da lafiyayyun motoci, ‘yan aiki ko ina suna yawo. Sai ba ce ta jara gefe ta ce, Wallahi kika min sakaci da gidan nan ko yanka ki zan yi in huta don ubanki. Gidan Alhaji manner ne. Suna shiga babu kowa a falo sai yara aikin da ke shirya abinci a falo. Mundin su uku sai ga Hajiya Sadiya ta shigo. Sannan soya ba. Ai ce sha yanzu magani yanzu ce ke. Wannan ce yara aikin? ke dade ai ina jin kiran ki ne yau ina kama miki wannan yarinyar. Gurzuwa ce gurin aiki. Ai ko baiwa nan za ta bar ta. kallon farko na gane haka yi ba sai dai kuma kin san bana son hijabi a aiki na zan bata kayan yan aiki banda kwalliya banda kula mun miji sannan bana son canza kaya wannan uniform din shine kayan ki ko shekara 100 zai ki amfani ki zaki yara min cikin dakuna da ban daki kin ji ko Raisha ta durkusa ta ce eh na ji ranke dade amma suwaye ba me yasa ke kawo mai dare ranke dade ai daddarin ta bata kai ki ba ina ma za a hada ai alaji idan sa kanki kawai yake gani hajjaju kuma kina bata kayan aiki daren zai boye Murmushi Hajiya Sadiya ta yi sannan ta ba su toyi ba dubu ishirin. Daɗi ya kusa kashe soyi ba. Saboda murna ma ko sallama ba ta yi ba ta tafi. Ke shiga gyara ɗakin. Ta nuna rahi. To ta ce sannan ta shiga. Saboda tsaba ƙauyenci shafa bangon ɗakin ta dinga yi tana kallo. Kyau ba a magana. Haka da saki baki tana kallo. Yawan Hajiya Sadiya ya saka ta gigi cewa ta fito. Wani mutumi ta gani yana dukan Hajiya Sadiya. Ban ce miki kake ƙara Facebook ba? Shine kika ci gaba? Tunda kai kana yi akan menene ni ba zan yi ba? Mari ya kai mata. daga ƙarshe ma shiga neman waya hakan ya bata daman saurin miƙewa tana bangaje rahi ta yi ɗakinta da sauri ta saka makulli tana zagin alhaji mandir da sai huci yake yi wallahi sadiya sai na karya ki a gidan nan ki daina ganin kin aurar da ya har yanzu biki wuce duka a guri ba ki kuma munafuka ya hangura da ke laɓa jikinta na rawa don uban ki kuma wace ce ya shiga sabga mata waya hannunsa rai saboda asaba bata san ta yi fitsari ba sai saurin barin gurin da ta yi fitsari a falo na dawo don uban ki goge ai da san san da ta cire hijabin ba ta shiga gogewa shi kuma alhaji manir ya ƙara shola mata in iska waɗanda iyayensu ba san darajarsu ba yanzu ke da ya kamata kina makaranta shine kika zo aikatau wani irin tsalera ita tana faɗin wayyo Allah na na shiga uku na ta faɗa tana sosa bayanta shi kuma ya hanyar samun sa rudi mai aikin hajiya Sadiya ce ta yi saurin rukota kiyaye ana ganin alhaji ake guduwa idan ba haka ba akan ki zai huce farkon zuwa na karya ne yayi ce ta zaro ido raguwa hawayenta yana zuba amma babba da shi yake dukan matarsa hmm, ba ki ga komai ba wallahi rudi ta faɗa tana kamo rahi suka nufi ɗakin ɗan aikin gidan ya rufe da ya kwanaki uku kenan ina kiran yazid talba baya ɗauka zakiya kamar yaya baya ɗauka ai wallahi ki lallaba shi ya turo a kawo kuɗi yanda ya lalata ki a aure ki ya rufe da yana so na sosai fa kuma zai aure ni da kanshi ya gaya min dan Allah ki taimaka ki kira min shi a ki ba tare da mun su ta kira Yazid bugu ɗaya ce hello Zakiya ce ta saurin faɗin hello baby ina ta kiran ka baka ɗauka wani baby kuma Zakiya ce fa, wace ce Zakiya kuma? Masoyi ka ne min haka please, kwana dakata. Dakata karuwa, kada ki ƙara kirana, na gama amfanuwa da ke. Kuma ina biya ki kuɗin da na kwanta da ke ko? Ko ban biya ki ba, kada ki damu na malama. Rufai da ce ta kalli Zakiya da take kokarin fashewa da guga. Ina kai mai kin yi kuskure Zakiya? Yanzu wannan ni masoyi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mun shiga uku. Sosai Zakiya ta shiga uban kuka. Umma ce ta shigo ta ce, Ke kuma menene ke kuka haka? Me faru? Daga rufe da zaki ya kuka suke yi sun kasa cewa umma komai. To ai sai ku ta yi. Na san bai wuce matsalar babanku ba ko? Hakuri za ku ci gaba da yi. Allah yana gani yana ji. Jikin Hamida ba ƙaramin kyauye ba. Dan yanzu sai kwaɗayi. Amma kuma babu mai ko kaɗan. Ga wani shauƙi da san abar kullum ke karuwa a cikin ranta. Wasu kayan bacci ya so musu masu ɗan banzan kyau. Sallama su ce ta saka ta miƙewa tare da yi masa sanda zuwa. cikin yanayi na gajiya ya ce yaya jikin na naki bebi ai na warke a cikin bargon jikinsa ya ji kalmar bebi to menene kika ce white rice ne tare da sauce na nama murmushi ya ce yaya kayan da aka kawo miki sun yi kyau Allah ya saka maka da alkhairi ya ƙara buɗi na gode da kulawa da ni da kake yi ubangiji ya saka gama da duniya lafiya Allah ya miki albarka na gode da addu'an nan rungumi shi dai sanan ta sake shi ka je ka huta ya labai to matata bari na je na huta an jima zan shigo in zaki iya ki je ki yi hajiya sallama an jima za ta tafi ai na ji a can ma yi ne Allah ya miki albarka sannan ya fita sai da je suka yi sallama da hajiya batul ta tafi sai ɗin hamida sannan ya shiga faɗinsa malik ya samu zaune yana jiransa yaron kirki ina fatan lafiya fuskar ya kalla ya ga ta yi jajir samun guri ya zauna kusa da shi tare da dafasa dadi rumum inda ina son auren sai dai afta maulid dadi dan Allah ka yi mata magana na ma kusa gama haɗa laifi fa sannan dadi 5 miliyan ta karɓa a guri na, ta je ta biya kuɗin sojiri wace irin uwa nake da ita dad me isa ba ta so na a lokacin da nake buƙatar ta a kusa da ni ta matsa sai na yi laifi da wasu da ba iyaye na ba na gama karatu ta ce sai na ci gaba yanzu ina son aure ta ce ban isa ba dad so take in lalace ina da filin over da kyar nake iya controlling na, wallahi a bani ya zuba musu ido daga nan kuma ya ce mahaifiya mahaifiya ce malik ka ci gaba da yi mata biyayya magana aure an gama ne su kisa yi laifi sannan magana surgery zan samu anta akai kaji mamanka gudu mance kawai dai tana da wasu ɗabi'u ne na daban wato ina alfahari da maryamu Allah ya ƙara shirya min ida ya faɗa sai lokacin maliki ya murmushi sannan suka yi sallama ya tafi bayan ya yi wanka sai ya kara zuwa ya duba hamida zafin da ya ji a jikin da ya saka sai da ta sha magungunan ta sannan ya koma faɗinsa yana zuwa ya tarar da maryamu zaune akan kujera murmushi ya kalli birni mai rigar da ke jikinta da hannunsa ya miƙa mata. Ya ce ba na son kayan na a faɗin nan, wannan new dresses ne na siyo mu. Ki canza please, su nake so na gani a jikinki. Budewa ta kalle sa. Wannan kayan 'yan iskan zan saka? Allah ya kiyaye ya tsare. Ita amarya taka baka bata ta saka? Haka ban san shirme, ta faɗa tana shigewa bedroom ɗinsa. Fusgo ta tare da sa bakin sa kan ta ya shiga kisan ɗinta. Inda yake kisan bakin ta passionately. Yi masifa haifin mata da mutuwar jiki. An kwana biyu ba a haɗu ba. bayan sun samu nutsuwa wadda maryamu tana kwance akan dan kirjinsa a hankali yake shafar gashin kanta cikin sanyi murya ya ce sweetheart ya kamata ki dinga supporting yaranki a dukkan buƙatar da ya zo miki da ita malik yaro ne mai hankalin manya da zanin ya gama karanto min dalilin shi na sanyin aure dan Allah ki bi shi da addu'a ki bashi ya auren sa ko kina so ya dauko mana magana ne ta girgiza kai gami da faɗin. ba wai bana so Maliki ya aure ba a ba kawai dai ina duba kananan shekarunsa ne sai nake ganin kamar ba zai iya rike mace ba Murmushi a baya kafin ya ce, wannan tunanin ki ne da hasashen ki Maryama. Mulki na da aikin yi tare da salari mai kauri. Saboda ka kibi shi da addu'a da fatan alkhairi. Shikenan Allah ya sa alkhairi. Maryama ta faɗa can ƙasan makoshinta. Amin uwar gidana. A baya faɗa yana kisan kumatinta. Can ƙasan zuci shi so yake yi mata magana dangane da sojiri da za ta yi. Sai kuma ya kyale ta. Gara ke ƙara ta wurin anti, wataƙila za ta fi jin maganarta. Kuka ba kala wanda zakiya ba ta yi ba, tun ba a je ko ina ba ta fara dama abin da ta aikata domin sau ɗari za ta kira yazid sau ɗari zai ƙi bikin daga ƙarshe ma sai blocking ɗin ta yi zaki ya take a ɗakin su tana gwada kiran layin yazid daga nan babi zai hawaye suka fara bin kuma da wani na kora wani hukuma yana hakimci a falon shi yau ku tabbata bai fita kasuwa ba a dalilin ciwon ciki da yake fama da shi daren jiya ne ciki da shi shine fa ya bata mishi ciki ya ce toilet ya fara kirga Cikinsa ya murda masa da ƙarfi ya tashi da sauri yana bedroom. Daidai shiga bathroom gudawa ta kuɓce masa jika ke fes ya saki abin sa daga tsaye. Can kuma ya fara kakarin amai daga nan tsaye ya fara kwara amai kafin ya slide cikin zawon da yi sai kwara amai da zawo yake yi har ƙarfinsa ya ƙare idanun suka kakkafe yayin da numfashin sa ya buga gangan jikinsa. Cikin sanda Fadiyo ya shigo ɗakin hukuma ya nufa da nufin yi masa dan hali sai ya tarar da shi a kwance magashiyan cikin gaduwa fatu ya ja baya a gadon bayan shi bige da goba sai faman zazzara idanuwa yake yi domin ya ƙara tabbatar da zargin sa hukuma ya shiga yana ko gurin sa gami da durƙusawa ya tattaba jikinsa har da dora kunnan har da dora kunnan sai akan sa ya ji bugun zuciyarsa abin kada dan kwaya ko kazanta kashi da aman da yake ciki baya ji da ya tabbatar da zuciyarsa ba ta bugawa sai kawai duka wani uban tsalle yi kirari irin nasu na 'yan daba kafin ya kwasa da gudu yana mai tashin ihun farin ciki sai faɗi yake jama'a jama'a ku fito yau take sallah za mu ci nama sai mun ture ku fito babbar giwa ta faɗi ne ya da gidan da ihu ya saka su umma da sarfai da take ɗakunan su fitowa a tunanin su ya sha ta tafi ƙarfin ƙwaƙwalwarsa shine yake musu wannan haukan da sanyin safiya wai fatu a sai yaushe za ka yi wa kanka karatun ta nutsu me amfanin wannan bakar rayuwar da ka jefa kanka ka kalli da kaninka lukman ya inganta rayuwarsa yana cin yana karatunsa kai kuma ka bige da lalata rayuwarka umma ta faɗa cike da jin haushinsa fatu yana tangaɗi ya kalli umma hawa da kwala-kwalan idanuwan shi irin na hukuma ya ce kwantar da hankalin A ai nesa ta zo kusa baki ji masu iya magana na cewa mai haƙuri mawadaci ba haƙurin da kuka kwashe tsawon shekaru kuna yi da dakus yau da za ku kwashe romo a bunku da ta fara kosawa da haukarsa ta katse shi a hasale ta hanyar cewa haka fatu idan ka yi shaye-shayen ka don allah ka dinga tsayawa a can har sai ya sake ka ka daina shigo mana gida kana harguwa haba ki kuwa anta amarya ni fa albishir na zo na yi muku hukuma ya wulla yanzu haka wani kiri ya fara aiki a kansa umma wata jaguntun tsaki cike da kosa da soki burutsinsa ta ce fatu dan Allah ki mana magana da yaran da zamu fahimci abin da kake faɗi umma na shiga ɗakin abu da nufin san shi sai kawai ne karo da shi ya shi a bakin kofar ban ɗaki ya kele gudawa da amai umma labari mai daɗi babu numfashi a jikinsa ya mutu mus saboda aka kira danginsa su zo su yi masa sutura tun kafin ya fara yi mana wari kin san dai gida na magada ne bai kamata a baggawa a cikinsa ba jikin umma da rabi'a ya ɗauki rawa da gudu suka nufi ɓangaren hukuma yayin da suka take musu baya fato mai biyu sai yana ƙara faɗin umma bara na je gidan honorable audu kasiran na ji an ce yana ba da sadakar likafa ne don wallahi ba zan bari a taɓa ko sisin kwabo a cikin gadon ma'aiwa wancan mutumin sutura ba ko da kanshi umma hawa ba ta ba ta afka dakin ganin halin da hukuma yake cike saka umma da rabi'a suka ɗaura hannu aka suna kururuwa rufai da ya suka taɓe baki tare da komawa gefe guda rungume da hannu a girji hafsa ta fashe da kuka tare da durƙusawa ta kama hannun shi sai ta jijji hannun shi tana harbawa kaɗan kaɗan na rantse da ubangijin mai bakwai mun idan baki daina aibata salma a gabana ba sai na babbaka wa gidan nan wuta na san yadda kike son wannan gidan to wallahi ki kiyaye ni don zan iya jawo miki asara ba abin da ya shafe ni shore zai talaba yana gallawa hajiya saratu uwa harara tsabakin da kai ci kasa magana ta yi sai sira ce da ke zauna da drum ta taso ta ɗauko a shari'a ta bankawa zai ɗin ta ƙara idan ka fasa gidan nan Allah ya tsine maka albarka dan iskan yaro mara mutunci kada ka ga an zama maka ido kana shuka san ranka ka zaci tsoron ka ake ji shi mata ta so mata ya tamkar ba ya ba ya dauko ashar din ya dan kara mata ya kara da iska karuwa wofi wallahi idan baki fita sabga ta ba sai na kakkarya yaki cikin tsananin bacin rai sai ta ce ka ce karuwa din iska kawai dan kwaya ina mai tabbatar maka da cewa idan ka sake hannunka ko dan yatsan ka ya taba ni na rantsi da Allah sai na sa an kulle min kai ka kuma san zan iya wani irin tukudin bakin ciki da takeici ne lallabe hajiya saratu ta tashi raya bace ta daka musu tsawa ta hanyar faɗin dukan ku yi min shiru na rasa wani irin rashin hankali ke damun ku ke sira da girman ki zaki biyo karamin yaro kin fi kowa sanin hayan zai da yaro ne karami dole sai ana bi da shi a hankali yaro karami fa kika ce mun yasira ta faɗa cikin zallan mamaki kafin ta girgiza kai cikin rashin tarbiyya ta ce shikenan mun tunda kin ce yaro ne me zai hana ki mayar da shi nono hakan zai sa ni ƙara yarda da yaran batun yau ba na gama fahimta ki mun kin fi ƙaunar zai da akan mu kin Fita shi akan mu duk abin da yake so shi ke yi sai ka ce shi ya haife ki ba ki ce kika haife shi ba yasira ni kike gaya wa magana ba wata magana da na gaya miki mamda da ta wuce gaskiya da ba so a faɗa yasir ya tsaki tare da nuna yasira da yatsa ya furta wallahi azum ki kiyaye ni ba ni da kyau tun da ban daga uwar da ta haife ni kafa ban ga yar iskar da zan dagawa ba ga kana dan iska kan talle rapist kawai da sanin zaka girma abin da ka shuka yasira ta faɗa a hasale wanda aka yi daidai da sako ya tsira daga upstairs jikinta sanye da kayan bacci tun kafin ta karar sakowa ta ce wai me ke faruwa ne a gidan nan gaba ɗaya kun cika mana gida da harguwa sai ka ce club tsira ce ta shiga zai nemi ta abin da ya faru afsace da talbe ta gefen su ya haura sama yayin da ya sura ta goyi bayan ya tsira, suka ci gaba da tatawa hajiya sara ta rashin mutunci kamar ba mahaifiyarsa ba daga ƙarshe sura ta kalli cikin idanuwan hajiya sara ta ce wallahi mom mun gaji da wannan halin naki tunda ba kauna miki ba muna tabda mu ba mai gida ki da shalilan danki kuje can ku karata da bakin halinku ya sai dace ta karbe zancen ta hanyar faɗin din abun mu ma mun mallaki gidajen kanmu dama burin mu mu zama independent women to ko za mu zama don wata rana za a waye gari ba mu a cikin gidan nan ya sai tana ƙara shi magana ta kama hannun Yusra suka haura upstairs bedroom su suka ba hajjia sar ta tsaye buɗe da baki Reba ta take kallon tarin kayan laifin da ta gama haɗawa za a kai gidan Salma da yamman nan tsabar tukuki da zuciyar take yi ji take kamar za ta kama da wuta idan tana ƙaunar mutuwarta to kuwa tana ƙaunar auren barista da salama yayin da ta bangaren barista shi ma haka abin yake kullum da kalar sabuwar tsanar salama yake ji hatta kai ta kawo ko sunanta aka ambata a gaban shi sai ya wuni guda cir da bacin rai da mai 'yan da abokan arziki suka kawo kayan lefan salama lokacin da salama ta ji daren motocinsu ba zarun ta shige ta rufe kofa ta buɗe sabon babin kuka kan jaji hajiya samira sai ya dawo su umma habiba magana take yi dama tana goyon bayan yayarta tun kafin barista ya aure sarayya take wa ɗaya daga cikin yayanta kamfen sai da barista ya watsa mata ƙasa a ido ya kafe sarai kaɗai yake so dole ta haƙura yanzu kuma da sarai ta rasu ba ta yi ƙasa a gwiwa ba ta sake budurwa da 'yar uwarta da ta har sun yanke shawara a tsakaninsu ya nemi ƴar basma sai kuma ga alhaji abba garkuwa ya zo da zancen salma hakan ba ƙaramin wargaza musu lissafi ya yi ba hamida da mutum ne suka fito kamfan ɗin gida suna tattaki a dadinin ƙafafuwan hamida da suka fara kumbura sakamakon zaman guri guda da take yi sai hira suke abinsu suna kwasar dariya mai gari ya buɗe gate Hajara ta danno hancin motar ta har ta isa parking lot idan nuna suna kan Hamida. Reba ta fito daga cikin mota ta kulle kofofin. Tun daga kallon yanayin tafiyar ta za ta fahimci tsananin bacin ran da ke ciki. A halin yanzu inda akwai abin da ta tsana bai wuce cikin jikin Hamida ba. Tsabar iya kwarewa da makirci tana isowa wurin su ta shiga washe baki tana faɗin. Da girman kujera ke amaryar babban yaya. Allah dai ya raba lafiya ya kawo mana rayuwa mai albarka. Murmushi Hamida ta tare da gaida ta yayin da Batul take hararar ta ƙasa-ƙasa sai da ta gama zuba kisa da kisi suna sanan ta wuce cikin gida a maimakon ta shiga bangaren mahaifiyarta sai kawai ta yi na mama mutum ta dawo daga nan ta kan hamida tana cewa matar aba ya kamata zuwa yanzu ki gano mana masu kaunaki a gidan nan wannan munafuka da ke yi wa kallon mai kaunaki to wallahi babu dukkan kaunaki a zuciyarta ya hajjira da ke gani ko a ba da suka fito ciki ɗaya da shi ba ta ƙaunarsa. ki bar na faɗa miki zahirin gaskiya idan tana kaunar mutuwar ta to tana kaunar mijinki da za ki ɗauki shawara ta da na ce ki nisanta kanki da ita domin mijijin soshiya ce sari kanoi muguwa ce ta ƙarshen lissafi ko uwar da ta haife da tsoron sharan da take yi ki raba kanki da ita tun kafin ta cutar da ke jikin amida ya yi sanyi ta kasa magana sai ta juya maganganun batul take yi tare da nazarin su ɗaya bayan ɗaya Rai ce da fitar daga bedroom ɗin Hajiya Sadiya sanye da uniform na ma'aikatan gidan riga da wando oversize tana tafa wanda yana lauyi mata ƙafafuwa kowane lokaci za ta iya faduwa tana zuwa falo ta buga uban tsalle a firgice ta soma neman gurin buya sakamakon hango alhaji mannar zaune akan goshin ya dora kafafuwan shi akan santa tebul ya turo hularsa gaban gushi yana waya rai ta rasa gurin da za ta ɓoye tsakanin jiya da yau Allah ya zuba mata mugun tsoron alhaji mannar a cewa ta tunda take tana gararama daga wannan gidan zuwa wancan ba ta taɓa ganin bakin mutum a zalimi irin sa ba sai fa wuki wiki da idanuwa take takalma hajiya sadiya ta ji a bayan ta ya sa ta juya cikin da zallan mamaki hajiya sadiya take kallon ta wani irin kafirin kishi ya taso mata Habu da sun lokacin da tawari ya tsinta biyar ta wanke rahi da mugun mari ba. Sai da daga jajayen taurari sun tarwatse cikin idanuwanta. Ƙara sautin marin ne ya dawo da hankalin Alhaji Mandar kansu. Ya katse wa yadda yake yi. A mugun fusa cajiya Sadiya ta mai kula rigar rahi. Ta shiga jibgarta tana. Yau na ji yar iskar yarinya. Uban me yake kallo a jikin mijina? Ashe ban faɗa miki babu ruwanki da mijina ba? Sai yi da gunjin kuka rahi take yi. iwunta da ragowar da Hajiya Sadiya ke yi ya sa Alhaji Mandar tasowa ya nufo gurinsu. su. Rais na kalle ido daga ya nufo gurin ta gadan wani kafirin tsoro ya lullube ta. Ta tabbata idan ya dumbe ta, da wuya bai raba ta da ranta ba. Ita kuma bata shirya mutuwa ba yanzu. Saboda haka ta karkare da dukkan karfin da ta gantsarawa Hajiya Sadiya cizo a tsakiyar hannunta. Babu shiri ta sake ta, ta kwasa da mugun gudu ta nufi kofar fita daga falon. Kasancewa kofar ta gilas ce, shi ya saka ta kasa buɗe ta. Sai ga handal take yi. Alhaji Mandir ya tsaye yana kallon su. Idan ya kalli Rahi, sai ya dawo daga nan sakan Hajiya Sadiya da ke faman yarfi hannu. Dare ta ga ta kasa buɗe ƙofar sai kawai ta shiga zagaye kujerun falon tana ihu. ina da take zagaye kujerun ga kuma uwa size ɗin ta sai ya kara ta ta sake mikewa Yi masifa haifawa da Alhaji Mandara nishaɗi ya tantsire da dariya har yana dafe ciki. Hakan da ya kara firgita tarhi ta sake gigi cewa Hajiya Sadiya bata bi ta kan dariyar da Alhaji Mandara yake yi ba. Ta watsar da kalmanta ta yi kukan kura tana firayi. Inda rahi ta ga ta tunkaro ta ya saka ta kara kwasa da gudu kamar za ta shiga kicin. Sai kuma ta fasa ta hanyar dining room. sai kawai suka shiga wasan tsere yayin da hakan ya ƙara wa alhaji manar nishaɗi sai kwasar dariya yake yi banza. daji asad ya ta gaji da binta ta nemi kushin ta zauna tana haiki alhaji manar ya zo kusa da ita ya zauna ya kalle ta inda ya ga tana soke numfashi ya saka shi sake kwashewa da dariya sai lokacin ta yi cikakken lokacinsa ta matsa fuska tana hararar shi kafin ta ce ko kuma menene kake yi wa dariya sai dai hadiyar ragowar dariyarsa still da murmushi akan sai ya ce. ki da yar aikin ki a wannan karan sadiya kin gamu da gamanki dama na san wata rana garin kwashe-kwashen yan aikin ki sai kin kwaso daidai da ki ƙaraba ta fuska ta yi rim da fursar da zazzafin iska daga bakinta ta ce ba dai wani ƙazamiyar ya ke kira da daidai da ni ba ita mana halankin fi da tsafta ne ya faɗa cikin sigar zolaya sanin halin mijinta da ta yi zuma ne ga daɗi ga haribi yana da son wasa da dariya babban matsalar shi guda ce a rayuwa shine duka ko komai kankanta laifi idan ta yi masa sai ya da ke ta ya ci gaba da tsokanar ta yana dariya nan take ta nemi ɓacin ran da ta haifar mata ya gushe har ta tashi dariyar da yake yi mata rahi tana gani suna dariya sun manta da ita ta sace jiki ta fita ta bangaren su na masu aiki rana ba ta ƙarya sai dai odiya ta ji kunya cikin hukuncin ubangiji da amincewarsa yau da safiyar juma'a aka daura auren salma umar sadauki da barista suleiman abba garkuwa tun bayan dawo barista daga wurin daurin auren wanda abba ne ya tilasta masa zuwa ya rufe kansa a ɗakin baccinsa rabin shi da ya sha sigara har ya manta amma yau tsafa bakin cikin da yake cinsa a zuciya kwali ɗaya ya siyo tun shigarsa ɗaki yake busa hayaki. ko da zai ji sauƙi raɗaɗin da yake ji a maimakon ya ji sauƙi sai wani zafin kai da ta ƙara masa Abokan abokansa sai masa suke su je reception ɗin da suka haɗa masa bayan ɗaurin aure sai dai neman duniya suka yi masa ba su gan shi ba ya kuma kashe wayoyinsa balle su dame shi da kira zaune ki a ƙasa ya dingina bayan shi a jikin gado kallo ɗaya za ka yi masa ka fahimci irin damuwar da yake ciki a hankali miƙa hannun shi ya ɗauki ɗan ƙaramin frame mai ɗauke da hoton shi da sarayya ya ƙura mata idanu tana kwance a bayansa ta sakalo hannun ta auyen shi yayin da daga shi ya ida dariyar shimfiɗa a kan fuskokinsu wata irin ƙaunar sarai yake ji tana huda jini da bargon jikinsa rungume hutun ya yi a ƙirjinsa yana sauke ajiyar zuciya bayan sallar isha umma habiba ta umarci salma da ta shirya baba ya ce tunda an ɗaura aure bai ga zaman da za ta yi mishi a gida ba daren yau ta tare a gidan mijinta durƙushe take a kaman babu da su mama fuskar shi a tamke shi ga yi mata faɗa mai haɗe da nasiha kana ya ɗauko kuɗin sadakin ta ya miƙa mata kasa karɓa ta yi har sai da ta kama ta tsawa hannunta yana rawa ta karɓa tana mai sadakan ta ƙasa siraran hawaye na bin danta har suna ɗaga a ƙasa kana mama da umma habiba suka ƙara yi mata nasiha musamman akan zaman aure a ce wasu aurenta na farko ba aure ba ne yanzu ne ta yi aure daga babu sai umma habiba suka kai ta ɗakin mijinta salma ta kasa gane wani irin aure ne aka yi mata babu yan rakiya amarya gashi ko ɗaya walima ba a yi ba dama can ita ba ta da niyyar yin shagali ko auren soyayya da ta yi a baya ba ta yi shagali ba na wannan ta lakabi da auren kiyayya misalin karfe goma daidai motar babu ta tsaya a compound din gidan barista suleiman abubakar kuwa umma habiba ce ta fara fitowa ta kama hannun salma ta fito da ita baba ce da umma habiba raka ta zuwa ɗakin da ke dawo mu tafi gida nan da ke jikin salma ya ɗauki rawa a dalilin furincin da baba yi shi ne tafiya za su yi sabata tare da makinta a gida ɗaya ta tabbata da yau ko barista bai kashe ta ba sai ta yi warin gawa umma kan bata lura da halin da take ciki ba ta amsa wa baba da tom kana tana cikin gidan rike da hannun salama duk ta kuɗe da salama ta yi sai ta ji gabanta ya faɗi tare da mashahurin tsoron da ke ƙara samun matsuguni a zuciyarta duk furnitures ɗin gidan sababbi aka saka mata ko cokali babu na sarayya a ciki baba ya sa an kwashe an yi saraka da su kai tsaye bi ɗin sarayya umma ta nufa da ita wanda a yanzu ya kasance nata umma ta kama kafaɗanta ta zauna da ita a gefen gado sai da ta ƙare mata da siya kafin ta yi mata sai da safe ta fice salma tana ganin umma biyu ta fita ta sako ƙasa ta shiga da kuka tun tana yi a cikin ƙaramin sauti har ta fara yi da ƙarfi sunan ɗan albarka kada ka sawa kanka damuwa ka ji barista na ni kaina kaga ba san auren nan naka ne ke da yarinyar na mara tarbiyya ba ka sani sarai mahaifinka ya fi ƙarfi na yanzu shawarar da zan baka me zai hana ka ƙara aure gobe yanzu mahaifinka yana can ɗakin hutunsa sai ka je kai masa maganar na san ba zai hana ka ba hajiya kin fasan bana kula kowa hajiya kin fasan bana kula kowa ko an yan matan yanzu hajiya ina tsoron su sosai wallahi Ka kaga kamala yarinya amma da zarar ka aure ta sai halayen ta su dinga fitowa ina barista ai basma na zabar maka ai gidan hajiya samira kaga ita ma bazawara ce ai kuma basma kowa ya san tana da ilimin addini sosai tunda arabic ta yi a jami'a shi kuma tana da wayewa uwa uba kuma kaga ai kanwa take a gurin ka. murmushi ko dan ya kuddata wa salama zai yi wannan auren dan sa na bukatar mace a wannan lokutan yaya ka gani ko kuma a samu maka wata ne ni wallahi wannan yarinya da bata san daraja da kima iyayenta ba tsoron ta ma nake ji ka ga yaronka ya samu tarbiyya mai kyau amma barin yaron ka a hannun wannan yarinyar ai ganganci ne tarbiyya bata ishe ta ba ta yaya za ta iya wa Rasulun na amince hajiya zan samu babu da zancen yanzu sai ku fara shirye-shirye murmushi ne ya cika fuskar ta kai wallahi hankali na ya kwanta me ake da diyar rashin mutunci Allah ya sa muku albarka yaro na kaji bari in kira Samira in sanar mata to hajiya bari na wuce gurin baban sai da safe Mikiwa hajiya ta yi ta ɗauko wayarta. Da yake sadiki na cikin ɗakinta ya ji duk abin da suka shirya, Hajjaju ya kira sunanta yana zaunawa kan gadon. Au, Sadiq, ai ka bani tsoro wallahi. ne aka saka na shigo min ɗaki sangangan da kai? Saboda Allah baka jin kunya, ka fa girma. Dorawa ya ce, ni ne dai auta har yanzu, kuma na fi jin daɗin bacci a nan shi yasa. Yanzu Hajjaji kira sa da wacce zaki haɗa yayi sai basma? Kin san basma kuwa? Wallahi da basma gwara Salma so miliyan. Kowa ya san Salma yanzu talba ne yau dare ta. Amma an ta sarai ba za ta gaya wa Salma ilimi da mutunci ba. Kin manta Salman ne? tuni na ta maye ita ya fara so wallahi to wallahi tun warka da ki hada abin da zai dame ki na gaya miki gaskiya haka sadiq ka kiyaye ni eh wata ka kake aibatawa dukin halinta to a yar dinka ban ji kuma ban gani ba bas mu dima ta dan uwanka take insha Allah hajiya karu yarinyan nan astaghfirullah ban so an bata kalman nan ba amma kin ga kin sa na faɗa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sadiq share ka koma kuma maza maza kai istighfari wallahi hajjati da gaske nake yi ki tambaya ki je menene dalilin mutuwa a ta haka kuma sadiq to a ka wallahi na gaya maka kan na kuma ji to hajjaju insha Allah wai ta ɗauka ta baɗakin alhamdulillah to in gida anan zamu za mu kwana mu kasance da ku a gobe da Allah inda zan kamo kashi na goma sha tara ku ci kasancewa ta tsakar gida ku ci da kun da ra'ayinku tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku ci ta yi misharin a gurgurun ɗinku na WhatsApp da Facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida